وتابعيهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهم جي وكراتو أكوي وصعبوا بوادا أكي غيا ومتاني rubuce buce ne aka yi littattafai sunansu gara ba inda sai ka iske ana gaya mutane yau daren kaza ga ramadan wanda ya salla raka a kaza ya karanta ya wahab ko ya fatta kafa kaza ladan kaza waɗannan ƙarairayi ne ƙarairayi ne ake wa musulunci wasu tabbata ba wanda ya salla kafa kaza ya karanci ya fatta ko ya wahab kafa dubu kaza misali za a bashi ladan halitta farko hadda na ƙarshe a to don me kake azumi tunda kana da wannan garaba sau da ka daina azumi kawai misali to waɗannan hanyoyi ne na batar da mutane a kautar da su daga mai yiwa masu yi su suna tsammani tsakani da Allah ya tabbata ne wataƙila saboda kwaɗayi ne na alkhairi suke yi tunanin wannan lokaci bai kamata ba a ce a zauna ba a ibada to amma ibada tana ginuwa ne akan harsashi mai kyau dan uwa ibada ba ta karɓuwa sai da sharaɗi guda uku farko an ce ka yi na biyu bisa karantar wa ka yi annabi ya ce ka yi na uku kuma don wa ka yi wannan kenan da ya kamata a kiyaye na biyu ana tambaya kan hukuncin kashe tsaka kashe tsaka a musulunci sunna ne hadithin abu huraira cikin musulun da hadithin na aisha sun tabbatar da cewa annabi sallallahu ya ce ana kashe tsaka har ma duka na farko da lada na biyu na uku da haka na littafan mu na fiqhu suka ce wa yuqtalul wazahu kwado ba suka ce ba a kashe kwaɗo sai in ya cutar amma tsaka ana kashe ta dan an ce lokacin da aka kunna ma annabi ibrahim wuta dabbobi sun kashe wutar in banda tsaka shi ke furawa haka ana kashe zaka raftun akwai wani ɗan'uwanmu da ya bace ba a gan shi ba a kano muna fata a sa cikin addu'a Allah ya bayyana shi cikin lafiya da wato kwanciyar hankali haka kuma duk irin wannan musiba inda take Allah ya ajiye musulmi kowace irin fitina tambayoyi guda nawa za mu amsa kafin mu shiga abin nan kila za mu samu lokaci mu amsa tambayoyi zalla kawai kafin kulle karatun ranar litinin mai zuwa da yardan allah ranar litinin 27 ga wata za a tsaya haka insha allah sai kuma idan allah ya kai rai lokaci na gaba to ba sani ba ko dai mu sa rana guda ɗaya saboda tamboyin nan yadda muka yi a tafsirin turanci muka samu lokaci guda ɗaya muka amsa abin da ya sawaka mai shawara ran lahadi to a samu rana guda ɗaya to ina gani in ku har haka ne to za mu amsa guda uku ne kawai yanzu ko biyar sauran tambayin a bayar mu je mu nazarin su a zo a keɓe rana guda ko lahadi dan abi ta kansu mun san ba za su kare ba sai abin da ya sauka kawai ko kuwa yau a yi karatu to shi kenan to shi kenan za mu keɓe rana guda saboda tambayoyi yau za a yi karatu don ya kamata dai a ce mun sauke zumar kafin mu rufe tafsirin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا بالآخرة الله تعالى يقول إذا أكا ambaci الله شيك kadai وإذا ذكر الله وحده اشمأزت idan aka ambaci Allah shi kadai zukatan waɗanda ba sa imani da lahira sai ka sun samu ƙaiƙayi suna damuwa shine izaz da an kira Allah shi kadai a ce Allah kadai amma in an kira waɗanda suke ba Allah ba idahum yastabshirun sai su dinga murna wannan ana nuna maka halin da zukatan mushrikai kafirai ke ciki in an kira Allah shi kadai aka yi tauhidi ba sa so sai an dan yi shirka shirka to ko musulmi ne ya kiyaye wannan fa a kira Allah a mace tauhidi ka ji baya so sai an rabo wani wanda ka bashi wani matsayin da Allah bai bashi ba ko ka iska mutum ya fake da son annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai annabi sallallahu inda Allah ta'ala ya hana inda annabi na nan zai yaƙe shi sai ya fake da wannan wai son annabi ne wanda kuma ƙarya ne to mutum ya mai da hankali al'allamatu ibn al-qayyim yana cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghairi tamyiz na'am wala furqani Allah yana da haƙƙi bawa na da haƙƙi haƙƙi ne biyu karka haɗa su saboda haka ya kamata a kiyaye wannan wa idza dhukira alladhina wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul la akhirah waɗanda ba sa imani da lahira in aka ambaci Allah shi kaɗai zukatansu ishma'azzat ta fara ƙaiƙayi ba sa so amma wa zukiran dhukira min dunihi idza hum yastabshiru da an kira wani ba Allah ba sai a fara murna a ce kaji hakikanin tauhidi ko addini sauraka wannan aya na ƙara tabbatar mana da tantagariyar tauhidi Allah ka tsarkake zuciyarmu daga shirka daga surkulle da abin da ya kama da haka al'ayatu taliya قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة نعم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله قل كفدي يا رسول الله اللهم أي الله كنا اللهم يا الله فاطر السماوات والأرض كلمة فاطر ميكركر السمي لك السيد alladhi khalaqa bighairi mithalin sabaqa huwa al-fatir kamar ka ce the originator wanda ya kirkiri halittar samai da kasai wannan an ce fatira ne mansubun al-fathi al-nida saboda al-munada al-mudaf yakun mansuban alaysa kadhalik kace ya abdallah ya rasulallah misali zaka yi fataha shi za ka gani ana cewa ya abdullah ko abdullah zo naka ce abdullah ai saboda almunada ne almudaf wa harfun nida mahzuf ai ya abdullah to nan ma ai kira ne domin shi aka yi qulillahumma fatira ai ya fatira kenan ya wanda ya ƙagi halittar sammai da kasai kira na farko kenan alimal ghaibi wa shahadati ai ya alimal ghaibi ya wanda yake shine masanin al-ghaib ma gaba anka abin da ya ɓuya daga gare ka sunan shi ghaibi kuma ghaibi iri biyu ne gun malamai al-ghaibu ala darbain akwai ghal akwai al-ghaibul mutlaq akwai al nisbi akwai ghaibi saki ba kaidi akwai ghaibi bisa dangane dukkanin su babu wanda ya san su saiwa, sai Allah misali abin da ke aljihuna yanzu baka san shi ba kai ma abin da agga aljihunka ban sani ba kenan allazi fi jaidi bin nisbati ilayka ghaib shine alghaibun nisbi ma'ana dangane da kai relative ghaib akwai abin da suke kira the law of relativity dangane da ni abin da ke gidanka ban sani ba sai ka gaya ne to na shine alghaibun nisbi na عرفتم غيبي نبيكم الغيب المطلق saki ba قيدي wato gaibin a asalinsa babu wanda sani sai Allah shi yasa na na Aisha Allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin Masruq ibn al-Ajda Abu Aisha da Hassan yace mata annabi ya ga Allah na Aisha tace kai ka faɗi maganar da tsigar jikina ta tashi sai ce a ah, ba Allah ya ce wala qad ra'ahu yana bata hujja wala qad ra'ahu ba ukhra ce tashkai min da Allah ana Alamun an bi zalik kowaye na fi shi sanin abin da ayat take nufi ta isa ne ko inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani sai ci duka tana da credentials ta faɗa ta ce abinda ake nufi da annabi ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ga mala'ika jibril shine abinda ake nufi shine mana wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ba wai ya ga Allah bane masu cewa ya ga Allah saboda ainihin ibn Abbas ya faɗa alfazazi a cikin ishiriniya wa qad qala qaumun ayana Allah jaharatan qaumun kace ya akhil karim annabi hadisi bane saboda sai ta ce duk wanda ya ce ya ga Allah daga nan ta ce kai tsaya ma abubuwa uku duk wanda ya faɗa ya gingima ma Allah ƙarya daga ciki shine mahallin shahid ta ce man za'ama anna muhammadan ya alamu ma fil ghadi faqad a'zama ala Allah al-firya duk wanda ya ce manzo Allah ya san me zai faru gobe ma Allah ƙarya ta ja aya قل لا يعلم samawati في السماوات والأرض الغيب illa allah. وما يشعرون أيانا يبعثون غيبي كنا أوكي المطلق أوكي مي النسبي saboda aka magana cewa akwai wani mutum boka a faransa michael da nostradamus da man uso tomorrow waya ce za a yi kaza kaza kaza yau kaza dinwa da man uso tomorrow ai ji wani mawaƙin hausa na ce wa ya san gobe ban da ba a ƙasar hausa ake wannan magana mai kyau in ko ka sani buganka fito mana in ka ce kai ne sai ka faɗa cikin halaka saraka boka da mai duba da mai gani har an ji da waiwai ba gaskiya ba ne yi imani sai ka huta araftun saboda ta ce duk wanda ya ce annabi ya san gaibi ya ƙarya kuma magana ce makarfi ƙarfin gaskiya in ka ce to ai gashi annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin abin da zai faru ta wannan bayanin nufin sanin gaibi domin da annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam mu ma kenan mun sani kenan mun san gaibi kenan shi yasa kullum a irin wannan gaba muka zo magana kan gaibi mukan ba da dan kada a rudu cewa to a yanzu gashi a zamanin irin na yau likita zai iya gano abin da ke cikin ya mace a dalilin na'ura ta bincike kuma scanning machine har zai iya gano cewa ɗa namiji ne ko mace wannan da gaske ne ana samu haka ana samu kama mun sha tambaya je ka likita ya gano ɗa namiji ne to tambaye shi likita mr gynecologist wannan ɗan zai shekar nawa kafin ya mutu ba mu labari zai furfura nawa kafin ya mutu zai hawaye nawa da Allah likita da Allah bi ilmi wa zai aura ina zai karatu hawaye so nawa shiga ban daki nawa numfashi so nawa kuka so nawa ya akhil karim wai san wannan to shi Allah ka ce bai sani ba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir a antum a'lam am sannan kuma ai shi likita abin da zai ga maka man kawai sani bai san ma ba kuma ayar cewa ta yi wa ya'lamu ma fil arhami ba man ba ashe kenan hakikanin gaibi Allah kaɗai sani to wannan zai sa wani cito a ah, to amma kuma gashi zaka ji an ce misali gobe rana tana da kaza kaza misali ka ji wani masani yana ba da bayani a zahar za ta kama amma misali kamar mu a Kano ai kakan ji ne wannan yakan ce insha Allah ko wannan ai ilimi ne wanda shari'a ta amince da shi ba ilimin da awa gaibi bane domin idan taurari ne ai wabin bin najmi hum yahtadun idan ka yi amfani da abin da ya shafi ilimi na meteorology astronomy ba astronomy ba kai don ka gano cewa a eh, rana tana wuri kaza muna sa rai za a yi ruwa wannan ai dama ce Allah ba mutum wani ilimi shine hasashen yanayi hasashe suka ce ana sa rai za a yi ruwa a kan sa rai suka ce to kuma sai a fitar da rai aito tunda sa aka yi to ku fitar da shi illa mutum ya ce tabbas za a yi don mun sani sai mu ce ba gaskiya ba ne na fata a gane bambanci wai yi kokari ka yi karatu tsakanin layi read between the lines misali to da haka gaibi kenan a takaice a takaice a takaice kuma zama lafiya shine kace sanin gaibi sai Allah kawai in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka cutar da shi game da matarsa na Aisha aka ce abu ka ya da ita kwana nawa yi yana jiran wahayi ya sauka inda da gaibi ai da sai ce ana sani a gaibi kuma sallallahu alaihi lokacin da Ka'ab ibn Malik ba su fita yakin Tabuka ba ba jira ake Allah ya saukar da bayani ba inda da gaibi fa so wanda da'awa ce ta bata kuma ana yi ne saboda a shigo da wasu da sunan sun san ilimin gaibi innamal ghaibu gaibi na Allah ne kawai saboda haka shi yasa wannan aya take ma Allah kirari da abin da ya cancance shi azza wajal cewa me kamar da muka ji qulillahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihimai. may yakhtalifun ya Allah mai ƙirƙirar sammai da ƙasai? masanin gaibi da kuma abin da yake a fili shine a shahada haka duk wannan kirari ne an ta tahkuma bayna ibadika Allah kai za ka yi hukunci tsakanin bayan karan tashin kiyama fi ma kan fi ikhtilifun cikin abin da suke sassabawa da wanda ce Allah ɗaya ne da wanda yace da wanda yace babu Allah ma duk dai za a tattara a tsaya gaban Allah gaskiya za ta halinta yau mai yanfa'u sadiqina sidquhum ranar da gaskiya za ta amfani masu gaskiya Allah ka samu na cikin ranar da ƙarya za ta bayyana maƙaryata ƙaryar ta cutar da su to mutum yake yawan rana ɗin muna roƙo Allah ya surta mu a wannan lokaci tun ma kafin lokacin nakan tuna wasu baitoci na wani malami yake cewa wa munna alaina yawma yankashiful ghita بستر خطايانا ومحو الجرائم ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم يا الله كيمان بيواران الدأسيري زي قواي يوم تبلى السرائر شيني كيوانا مغانا ومن علينا يوم ينكشف الغطاء yankashifu بيوا بستر خطايانا ka suturta kurakuranmu wa ma'awil jara'imi ka shafe laifuffukanmu zalika liyamul azim saboda ka Allah ta'ala kai za ka yi hukunci tsakanin bayanka dangane da sassaɓawa da suke yi aya ta gaba Allah ta'ala ce ne ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ما به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لا حول ولا قوة إلا بالله wannan ita ce aya mai lamba 47 daidai a cikin wannan sura mai lamba 39 Allah ya ce da waɗanda suka zalunci kansu da shirka da sabo a gidan duniya ranar lahira inda suna da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya na dukiya da isa wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin haka tare lafta da bihi min su azabi yawm al-qiyama da sun bayar dan su fanshi kansu su ceci kansu daga azabar ran tashin kiyama shi lafta da ko bu gane bane mana Allah na nuna mana cewa inda waɗanda suka mutu akan shirka suka ga wuta muraran da suna da duk abin da ke cikin duniyan nan na kuɗi da wadata da komai a ce su bayar don bayarwar ta tseratar da su gabarin shiga wuta da sun bayar kaga dai ruwa irin ta mutum ne kalmar laftadau ina son tambaye ku laftadau menene masdarin alfida ko ka ce al'iftida asali kuma iftida yi mazidi ne fida menene fida hmm? fansa me nake so na ce daga nan ashe bahaushe bata yake cewa fidda ya e madalin shadda to kuma akwai fidda ko kuma fidda'u da ake mawa mamaci duk wanda aka yi masa fidda'u an zage shi an ci mutuncin shi kuma kirkira ce ta masu ci da addini ai za a masa fidda'u abinda kake cewa yana cikin wuta tsundum za mu shi shine ma'anar fidda me dalili je ka karanta aya a sura mai lamba 47 mana ganan aya karra mun sha karanta ta kullum فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فإما منا بعد وإما فداء mahallin shahid fida idan kuka yi yaƙi kuka galabaita kafirai shikenan fadarbar Hata hatta idza afkhantumuhum har sai lokacin da kuka galabaita su fashidul wasa ku daure su fa imma mannan ba'du ku kyale su wa imma fida ko ku doka musu ransom menene ransom fansa suna cikin mai Ƙasƙanci su fanshi kansu to sai aka ɗauko wannan kalma aka jefa mamaci za a masa fida yana cikin kaskanci kenan waye sanar da kai haka abin da ba shi da asali har ya samu gindin zama a yi masa ƙulhuwa ƙafa 500 fidda'u ba da dalili ba dan uwa addini hujja ibada ba ta tabbata sai da nassi da dalili shi yasa da zuwa farko nake cewa masu cewa wai gara basoshin ramadan yau ga watan ramadan wanda ya sallah raka ba irin sallar da manzo Allah ya karantar ba ya karanta ya latifu kafa kaza dubu kaza kuma sai a rabo sunan da ke da asali saboda a dora mutane kan kuskure wanda yi yana da ladan ainihin tun daga halittar farko har zuwa ƙarshe ah, to don me kake sallah tunda kana da wannan garanti din ko kuwa so hikimar shigo da wannan saboda fadin cewa laftadau akwai munasaba saboda kenan wannan fidawa da ake bid'a ne ba shi da asali ma anzalallahu biha ko bihi min sultan nas'alullaha salamata wal afiya laftadau bihi min sul azab yawm al qiyama da sun ce ceci su daga muguwar azaba ta ran tashin kiyama sai ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abin da ba sa tsammani zai bayyana gare su a wannan rana la ilaha illallah cikin abin da nake tunawa an ce al'imamu ibn al-jauzi rahmatullahi alai ibn al-jauzi yana daga cikin masu yawaitar rubuce-rubuce a cikin maktaba ta musulunci yana da al-mawdu'at yana da zadul masirfi fi ilmi tafsir yana talbisu iblis da sauransu misali kutub kathira to an ce wata ran ko yana ciwon ajali ne sai dinga kuka Ya suka ce ya ba abdurrahman kukan mai kake in ka kalli irin wannan aiki naka an ta kai ne sai kai da Allah abin da ke tsorata ne wata aya wa badalahum min ya ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su tsammani zai bayyana gare su in kiyama ta tsaya tare da siyakin ayar akan kafirai fa ake nufi amma kamar yadda Ibrahim Taimi ke faɗi shi mumini zuciyarsa akwai haske yana ganin zunubinsa kamar dutse ne ya malgaro zai karya masa wuya akan kafirai ake magana wa badalahum min ya ma lam yakunu yahtasibun haka ne abinda zai bayyana gun kafirai abinda ba sa tsammani suna ganin cewa ai sun samu duniya addinin da suke kai daidai ne suna da garanti sai lahira ta tsaya kawai su ga ashe ba haka ba shi ne mana abinda ba su tsammani zai bayyana gare su a kenan mutum ya mai da hankali kada ya dinga yin ba daidai ba ana tsafi ana fantamawa kan bid'a ko saƙo duniya ta kada ma ƙararrawa ba ta gaskiya ba kaga komai daidai ne dan gashi ya faɗa wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna minallahi daga Allah wa badalahum zai bayyana gare su malam abin da ba su kasance suna ma tsammani ba suna ganin ai sun haye lahirar kamar tasu ce sai Allah ce to ba haka bane duniya ake yi wannan na san wani ya sani abun ubangiji la zulmal yau ba shi bawa ya ji tsoro kada wannan ya zama shine sa a wancan rana Allah ka surta mu aya ta gaba Allah ta'ala ce me وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما كسبوا mummunan abin da suke yi a duniya wa badalahum a ranar kiyama zai bayyana gare su karara ka ce aje a kashewa ba a nan kuma an rubuta shikenan kiyama ta zo ya za a yi ko ka yi tsafi kana da wani zobe wai zobe na tsafi wanda ya ɗauke maka wato in zoben sai ce zoben wai zan sha ruwa abin mamaki ana ba zoben ruwa wanda kuma sai mutu la ilaha illallah kuɗi baja baja ta ko'ina ashe ga dalili an yi mutuwa a je da kai sallah rufe gawa sai ka zame jiki ka je ka tona kabarin duk babu wanda ya sani ko akwai bakaken aljannu da sai ka jefa wannan da shi duk ka tsari tsayarka sai kiyama ta tsaya shi yasa mumini wannan baya ba shi tsoro abadan duk shirkan mai shirka da makircin da tsami mai tsafi kare girgiza ka muddin ka rike Allah magana ta kare lokacin da ka tsorata don Allah to ai hakuri me za mu kawo ka kaɗe a kawo me? to aje a kawo bakin bunsuru aljini yana son kaza ƙarya ne za a baka wuriji lokacin kana yi za ga wata halitta ta fito to karka tsorata za ka haukacin ka tsorata malam al'ummar da Allah ya ce ta da Qur'ani da hadisi da karantar manzo Allah kasar da shehu dan fodo yayi jihadi aka tsarki kasa daga shirka ba fa abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta ba mu shi to mai naka na damuwa ne ka rike Allah bana ba sai ka huta ba Allah kare imaninmu saboda haka abinda ba sa tsammani zai bayyana gare su shine wannan aya kamar da muka ji wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi minan yastahzi'un abinda suka kasance suna izgilanci da shi haqa zai rincabo a kansu wannan ranar aya ta gaba fa مس masal insana دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر da'ana har zuwa ƙarshe Allah ya ce shi mutum bari ku ji ɗabi'ar mutum mutum idan cuta ta shafe shi talauci rashin lafiya rasa aiki da sauransu dur bin nakira to da'ana a lokacin addu'a ta roƙonmu amma thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm a lokacin da muka canza masa wannan cutar muka bashi ni'ima to kuma sai shiga kakaci da ruba da cika baki yana cewa a hai dama na san abin na tafi ai dabara ta ce iyawa ta ce gwaninta ta ce ilimina ne shine sai ce innama utituhu ala ilm Allah ce bal a'a hiya fitna kai dai fitna ce kawai ma'ana Allah ya maka abu kaman ce shi ka ɗauka kai ne Allah ce to fitina ce fitina kuma fitina tana daukan ma'ana wajen guda goma sha mun sha bayani a wannan majalisar daga cikin fitina tana nufin shirka ko kuma ainihin azzair karkata daga ainihin wato hanya madaidaiciya to fitina ce kawai in ba haka ba yaya za ka ce iyawar ka ce ita kanta iyawar Allah ne ya yi ta ai walakin na aktarhum la alamun sai dai mafiya yawansu ba su san wannan fitina ba ce kuma jarrabawa ce fariya a cikin zukatansu saboda ka mumini in yana cikin kunci sai saduda in yana cikin yalwa nan ma sai saduda to amma me yasa yawanci mun fi damuwa da addu'a a lokacin da muke cikin wahala ai eh, saboda ɗabi'ar mutum ne ai an gane ko ko kuma ka iske muna addon sai mu dinga ƙosawa har mutum ya ce nayi nayi nayi nayi ne ban ga biyan bukata ba kuskure ne ka yadda da haka ko ka amince da haka tunda Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinka ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku afillahi shakkun akwai shakka game da ubangiji ne ka roƙe shi ya stakbiro na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ai muhakkari waɗanda suke girman kai gabarin bautan sai ce iba bai ce du'a'i kenan ashe addu'a mai ce ce ibada ce ya tabbata cewa addu'a huwa ibada wannan hadisin ya inganta amma addu'a mukhul ibada bai inganta ba addu'a ita ce bargon ibada ashe kenan roƙon Allah menene dole ka roƙi Allah a kowane lokaci aka ce ka roƙi Allah hatta gishirin da za ka yi girki da shi a gida ka roƙi Allah Allah ka sa farcen nan na tashi su sa Allah sa kare bantare karkare na taskar ubangiji ba a wasa da ita amma ka roƙi Allah alkhairi ka yadda ka roƙi sharri ga kanka ga ƙasarka ga shugabanninka ga iyayenka roƙa ma kowa alkhairi har ma wanda ya cuce ka ka roƙi Allah ya shirya da shi mai yiwa da ya gane cutar ba ta da kila da bai yi ba ila bai sani ba ne jihal عرفتم saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ɗabi'ar mutum in ya gamu da takura addu'a addu'a da an canza sai fara tunanin ilimin sa ne Allah ce fitina ce sani ne kawai busi ba na'am قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون آية همسن Allah سورة الزمر الله تعالى قد قال الذين من قبلهم ودن سكزو غبانين سوما سن فد irin wannan maganar amma fa ma aghna anhum ma kanu yaksubun abinda suke bai musu maganin komai ba ma'ana wasu ma sun faɗi irin wannan magana ai wannan abun ai ah qaruna bai faɗa ba qala inna ma utituhu ala ilmin indi in ji qarun ala ilmin indik ai wannan kudin ilimi na ne dabara ta ce la babu kyau tsoraka Allah ta'ala ya ce mai waɗanda suka zo gabanin sun faɗi amma wannan bai musu maganin komai ba aya ta gaba Allah ce ne فأصابهم سيئات ta كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله تعالى فأصابهم sayyi'atu ma kasabu mummunan sakamakon abinda suka aikata fa asabahum sai ya same su ko ba haka ba wanda ya nagari ya ga nagari wanda ya mara kyau ya ga haka wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zaluntar kowa wallazina min haula waɗanda kuma suka yi zalunci min haula cikin waɗannan kafiran makka shine haula ko da su da kuma dukkanin waɗanda za su kasance har kiyama ta tsaya to sayusibuhum sayi'atu ma kasabu su kuma su ma mummunan sakamakon abin da suka aikata zai same su wa ma hum su ba masu gajiyar da Allah bane saboda Allah shine al-azizu mabuwayi shine al-qahharu ya ce wa huwal ƙahiru fauka ibadihi shine mai burin ƙasa ƙarfi da rinjaye sama da bayansa, kenan babu wani abin da zai fi ƙarfin Allah babu shi na'am Allah ya bi Allah yabsutu الرزق ya sha awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir yo mutane ba su sani ne cewa Allah shi ke shimfida arziki ga wanda yake so Allah ka shimfida mana arziki ne albarka mai tsarki wanda ba zan tana gare mu ba ya Allah duk arzikin da zai shagaltar da mu gabarin ka, Allah karka ba mu ka ba mu yalwar zuci arzikin da za mu gode maka da shi mu bauta maka da shi Allah ka ba mu babu iyaka dan yana cikin rabbana atina fid dunya mai hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma arzikin da zai shagaltar da kai gabarin sallah gabarin addini kai wa musulunci makirci ina amfanin sa dan zai kare duk abin da aka baka na arziki ɗayan uku ne akwai naka ciki akwai na kaddara akwai na magada naka shine abin da ka ci ya je ba haya kasa ya tsufa ka hau in abin hawa ne ya tsofe ka zauna a gidan naka fa kenan kawai kana da misali triliyan dubu a account kadirayin akwai to sai me me naka ciki na'am to bai yi ba me na shi din nan na ce dan waye yake cewa sadaka da zaka to bai yi ba kaddara ka tara dukiya kaddara duk cikin garin ka zo na kudin ka ne tsabar kuɗi kawai me na ka ciki ne ne iya abin da kai sadaka kai zaka kamar da ka faɗa to wanda bai bi fa yana gani in ya kashe kuɗin zai kare to kaga ba shi da komai ciki illa abin da ya ci abin da ya sa abin da ya zauna da sauransu shi kenan sai fa abin da ya yi aikin alkhairi da shi sauran da ke ɓoye ajali na iya zuwa cikin dare eh, in ya mutu sai a tattara a akwati sai a kai shi kabari ko a kai shi kabari da shi ko da tarin kuɗin ko ina ai ka ji malamai sun ce wanda ma ya mutu da kuɗi ya haɗe a fasa cikin afid da kuɗin Allah kuwa وبقر عمال كثر جملة مختصرة وبقر أفسا تشكين عمال سبودا كدي كثر ما دودو كدي ما دودو ميوا ah yanzu misali mutum ya haɗa ainihin dala dubu ɗari ƙaddara sai ya mutu maza maza ku nemo likita a yi fiɗa likita Allah ce muke mu a buɗe ciki ya za a yi kuɗi ne a ciki Allah kuwa suka ce domin ai shi ya riga ya tafi ai kuɗin inda za a same su za su amfani waɗanda ke ba yana da magada ba to sai a basu ya ta kafa fona nasu cikin talauci to ka duba rayuwa fa ba anan na gaya muku wani mutum mai kuɗi da ya haɗarin mota ba ko kuma manta ne aka ɗauki gawarsa aka kai gida gawar tana ta jini sai mata ta ce a ah, da Allah karku shigo min da gawan cikin ɗaki karku shigo min da gawar cikin ɗaki kun mance a kai ainihin gawar garejin mota saboda zai ɓata mana kafa ɗin ɗaki mijinki ne fa shi nemo gidan shi nemo kuɗin la ilaha illallah duniya kenan ko saboda ka sani mutane ba sani ba ne anna Allah yabsutur rizka Allah yana shimfida shi yasa daga cikin sunan ubangiji shine mai albasitu mai shimfida arziki yake cewa dukiya ko dai taka ce ko ta magada in ka mutu abu su gada ko kuma ta kaddara an sace masa mota an yi kaza ai na kaddara ce misali wannan Allah ya kiyaye to a ce sai ka yi maza abin da ka samu yi aikin kirki kawai an gane amma a ce wai akwai wanda zai saci dukiyar jama'a ya je ya so kawai ya yi katoton gida narkeke ya yi gidan ƙasa daga nan zai kai har bakin titin nan ya je shimfiɗa kuɗi na jama'a da ya sace dala dala dala dala ko stalin pound stalin pound ko euro euro euro euro ko dutchmark dutchmark dutchmark ko japanese wannan ba kuɗaɗe ne nake ga muku kwandalaye ne masu zafin gaske ya bar shi a wurin kuma ya ɓoye baya so matarsa ma ta sani ko ɗansa baya so kuma sai mutuwa ta zo ba wanda ya san da kuɗi akwai bala'i irin wannan so kawai ba fa ka san so kawai ba haya ne ko to nan ba kuɗi ne ba ba haya bane to kaga wannan iya ƙarshen hauka kenan ga jama'a suna bukatar abin da za su ci da azumin ramadan din nan waɗanda wallahi suka yi azumi ba su da abin buɗe baki Allah kaɗai san su wani ba zai iya magana ba ya haƙura kawai ya zura masarautar Allah ido Allahu akbar kawai akwai baiwar Allah da aka je mata da kawai aka je mata gida ɗan taimako aka je mata da shi wannan magana ina yawan faɗin ta miji ya mutu an batta da 'ya'ya ɗakinta da ka san gidansu kama a kurki tolil ya cika aya guda uku ta samu tsira ido tana kallon su uban ya mutu ba wanda ya san da ita wasu bayan Allah garin zagayawa suka san da labarin da suka kai mata kwano ɗaya na shinkafa ta dinga rusa kuka akan kwano ɗaya shinkafa ashe an san da ni halin da nake ciki Allahu akbar Allah kaɗan san irinsu ko waɗanda zamanin hunturu kaɗuwa suke ba su da rigar sawa amma kai masha Allah Allah ya baka tufafi riga riga ya ta dari akwai wanda ma kawai shi riga daga tela sai kyautarwa ko ya fi karfin in ya sa riga ya sake wanke ta an wuce wannan matsayin akwai su suna nan da yawa kuma in ka kasa al'umma gida ɗari gida ɗaya ne ke da wancan damar mafi yawa akwai wanda suke hannu baka hannu ƙwarya ne akwai wanda in ka ji albashinsa sai ka yi dariya ce abinda nake samu a wata dubu uku wanda ya taba gaya mai ce ai malam muna taimaka ma limamai wallahi muna ba su dubu ɗaya ɗaya duk wata la ilaha illallah kuma wannan fa ainihin mai matsayi ne a local government wai yana gaya min ne malam ai muna ma addini aiki dubu ɗaya ɗaya muke ba limamanmu ko kunyar Allah baya ji ya jama'a dubu ɗaya abinda ciwo dubu ɗaya da Allah mai take ba fa dala dubu ɗaya ba inda dala ce da magana ko naira dubu ɗaya a wata Allahu akbar kamar haka shi ne wani inda mata za ta haihu haka a ƙauye fa zai ɗauke ta a bayan jaki in yana da jakin ya kai ta asibiti in akwai irin waɗannan bayan Allah wani kuma wallahi ba zai tanka ma kowa ba har ajali ya same shi aje gaban Allah la ilaha illallah Allahu akbar to karka ce a haka Allah ya ga dama ya gansu na'am wannan ana kiransa alqada'ul kauni akwai kuma alqada'ul shar'i ai Allah da yi su na'am amma kuma ya ce ka bayar wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdira haka Allah ya yi su E, bisa alƙaba'ul kauni bisa tsarin halitta amma kuma akwai kuma alqada'u shar'i ka ba da dukiyar mana a taimaka a yada dukiyar kowa ya samu dukiyar da ka nema da gumin ma an ce ka bayar to balantana kuma wanda mutum zai je ba tasa ba kuma na faɗa a farkon tafsiri cewa za ka iske talakawa suna taimakawa ainihin barna mutum a ce ya ɗibi dukiyar al'umma ya yi sata a ɗaure shi wata shida in ya fito kuma sai a yi gangami a je a tarbo shi kenan an ƙarfa masa gwiwa ku shi ne har aka ce an yi hira da wani yaro ya ce da baban shi shi fa gaskiya baba zai sata nan gaba yaro wai ki gama uban shi baba zan fai sata fa na ƙara makaranta baba ina so ka sani zan yi sata kamar ya ya ce sata kuma babba domin ya ga wanda ya babbar sata a ƙasar nan ana martaba shi in kotun nema in ka ji hukuncin abin dariya to da irin wannan babu ci gaba ƙasashen da suka san ƙimar al'umma ba sa amincewa da corruption da sata sukan sukan ta mutum gwargwadon girman abin sata misali tare da cewa mafita komawa zuwa ga dokokin ubangiji to hadari shine kuma a ce an samu wai malami yana ba da fatawa ya gyara abin da yake laifi na sata misali ya ce babu komai to Allah ka gyara halayenmu ka tsarkake ainihin abincinmu ka kuma gyara ƙasarmu ka ba ta zama lafiya da kwanciyar hankali da shugabanni masu rahama masu tausayi masu jin kai mu ma mu gyara namu halin saboda yadda kuke haka shugabanninku suke misali mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu kowa da nashi laifin Allah ka samu gyara lokaci ya kai ne na'am to mu kammala nan ko saboda haka Allah ta'ala ke cewa awalam ya'lamu anna Allah yabsutu riz kalma an riz duk abin da mutum zai yi amfani da shi yara ana kiransa an riz ba lalle sai kuɗi ba a shi ga numfashi rizq ne numfashi kwarai kuwa saboda kana bukatar ka ɗauki numfashi ka kuma bayar da wani numfashin kaga risk ne to Allah shi ke shimfiɗawa lafiya risk ce ikon tafiya daga nan zuwa wata unguwa a nan garin Kaduna risk nan wani ba shi don arzikin ko ba haka ba saboda ka arziki ka ɗauka sai ka tara kuɗi tukun Risk ne to Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda yake so shi sai ce liman ya sha kenan Allah yana da mashi'a ba dole ba ne in ya ga dama a subhanallah in wani ce ma zai bakan Allah bai ga dama fa muna karanta labari wani mutum Allah ya nuna ikonsa a wata ƙasa a zamanin baya Allah ya ga dama Allah ya yi ruwan zinari daga sama wallahu ala kulli shay'in qadir ruwan zinari kudi mala yanzu kama a ce a Kaduna ana ruwan naira ya kaga gudu ba baba ba yaro ba malam ba almajiri a ce akrama Allah ya tsaya tuku sai mun dawo kuma aka ce Allah ya cikin ikonsa aka yi ruwa din. gida ne guda uku a jere gidan wani a tsakiya na dama aka yi ruwan zinari tap na hagu aka yi tab na tsakiya ko tarbi Allah ke na mai iko an sha samu daga nan unguwar tudun wada sai ga an yi ruwa ɗaya ƙetaren ba a ruwan to shi ne sai mutane suka ce ah ai makwabcinmu wani kuwa ni na samu wani fa na tsakiya bai samu ba suka ce a ah, mai masa karo-karo aka tara masa an ce da karo-karo giwa tafi dangi sai da suka tara masa kuɗi mai tarin yawa kuɗi maɗuɗu ya zauna shi ma zai ci duniyarsa sai Allah karɓar shi daga nan sai karo karo rai kuma zai yi ba mai hikimar wannan kisa ce kawai domin Allah ta'ala ya ce yana shimfiɗa arziki liman ya sha kenan liman lam ya sha wanda Allah bai saba ba zai bashi bakiya to Allah ka ba mu karka hana mu ya rabbal alamin ba su sani ba Allah shi ke shimbid arziki ga wanda yake so wa ya qadir ya kuma takura shine ya qadir yau ya buɗa maka gobe ya takura maka Allah shi ke wannan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin haka wato ya shimfiɗa da kuma takurawa lalle akwai ayoyi amma ga mutane da ke da imani Allah ka sanya mu cikinsu barakallahu li wa lakum fil qur'an al wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikr al Muhammadin wa alihi wa وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين زامو تسايا hamsin da, nawa ne? biyu ko za mu tashi kuliya ibadiyar ladina asfafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya samu dace to sai ku sanar Assalamu alaikum wa rahmatullah. Um, sakamakon cin rukun biyar na yau mun samu naira dubu biyar. Allah ya saka da alkhairi. sannan wani bawan Allah ya aiko da yadin shada a yadi goma a baiwa marayu shi ma Allah ya saka da alkhairi sako ya iso sannan kuma ga wasu kayayyaki na mata ɗinkaku su ma aiko da su a bama marayu shi ma Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata Thank to shikenan an kare ko Allah ya samu dace Allah kai mu gobe jazakumullahu kar amince muna goman karshe kar amince yan uwa kar amince muna kwanaki masu tsada masu daraja masu falala Allah ya ce lailatul qadri khairum min alf shahr kamar da nake faɗi azun a free hutuba a masallacin sultan bello an ce alfi shahar ɗin nan idan yi lissafi daren laifin ƙadar darajar ta kai wata dubu da muka yi lissafi wato shekara tamanin da uku kenan da wata hudu la ilaha wato mutanen farko sai sun yi ibada shekara tamanin da uku da wata hudu kafin su samu ladan da in Allah ya datar da kai za ka samu a dare daya wannan ba ƙarar mutuntawa Allah ya mana ba amma ce kana bacci bai kamata ba ga lokacin gasa ga lokacin ƙara zage dantse dare ɗaya ibada shekara 83 wacce ke 83 yanzu